أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسلين وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل لِلثَّمَرَاتِ ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهلل عقدة من لساني يفقه قولي معك والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na asabar sha bakwai ga watan ramadan a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da ɗaya ko biyu biyu ga watan shida a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya a wannan tafsiri namu mai albarka cikin wannan wata mai albarka a masallacin duyufur rahman da ke unguwar kwangila a cikin jihar naija a garin mina kafin mu fara karatu akwai tambayoyi kamar haka ya tambaya ta farko ya ce assalamu alaikum akaramakallahu na ji wani malami ya ce musulmi ya ce ma ɗan uwansa ya azumi ya ce faɗin hakan nan bai kamata ba ya kafa hujja da aya da take cikin suratu ma'un ko suratul ma'un allazina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un akramaka Allah menene ingancin wannan magana wannan magana ba ta da inganci ba gaske bane ba tambayar ya azumi ko gaya wa wani daga cikin mutane cewa ni ina azumi wannan baya nuna riya ita aya tana magana ne akan riya ita kuma matsalar yanzu ba maganar riya kai kake ba maganar in ce ina azumi ko a ce min ya azumi shine asalin maganar ko baya nuna dan mutum ya ce ina azumi cewa yana riya ko dan an tambaye shi ya azumi ya ce lafiya riya ta shiga wannan babu wani dalili da ya nuna haka manzon Allah sallallahu alaihi wa ya ce, idan ɗayan ku yana azumi sai wani ya takale shi da faɗa me zai ce masa inni sa'imu inni sa'ini ina azumi ina azumi to wannan riya ce nana Aisha ta ce annabi yana wayar gari da safe a gidansa sai ya ce a kawo abinci sai su ce masa ba abinci duk abin da muke da shi ya kare sai ya ce to ina sanar da ku ni ina azumi ko na zarce da azumi kuma ya tabbata cikin aikin sahabbai in aka yi idi na ƙaramar sallah in sun gamu da juna sukan yi wa junansu murna na ida ibada da kuma fatan Allah ya karɓa haka wannan ba shiga da haka wannan ba riya bace ba riya ba ta shiga cikin irin wannan kuma babu wani cikin magabata da ya kafa wannan aya a matsayin hujja dangane da abin da shi wannan malami ya kafa hujja da shi wai dan hana yin tambaya tsakanin mutane cewa kana azumi ko ya azumi babu wani malami daga cikin malamai magabata cikin Habbai ko tabi'ai da suka kafa hujja da wannan da haka wannan kafa hujja ne da ra'ayi tambaya ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya saka wa malam da alkhairi amin ni ne na kasance iyayena sun mun baki har da tsine mun akan bana musu durkuso ni kuma hakan ya biya dame ni shin malam me ka game da wannan matsalar da nake ciki shawara shine duk abin da yake kyautatawa ga iyayenka kayi amma banda abin da ya zama saban Allah an gane ko annabi Ibrahim ma mahaifinsa ya masa baki amma da ke baki ne akan saban Allah bakin bai kama shi ba in iyayenka suka yi maka baki akan saban Allah ma'ana sun umarce ka da ka saba wa Allah ka ki sai suka yi ma baki bakin ba zai kama ka ba saboda ka fi su gaskiya kuma Allah ya kafa ka'ida wa in jahadaka li tushrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma in iyayenka suka dage suka tirsasa ka akan sai kayi laifi shirka ko makamancin haka na sabo Allah yake karka bi su to kuma za su yi ma baki dan baka bi su ba amma ka'ida shine bakin ba zai ci ka ba mahaifin Ibrahim ya ce a ragibin anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya wannan kamar baki ne ko ya kore shi daga gida ya watsan mai da kaya yi kaza yi kaza misali amma in ba kan gaskiya bane wannan ba zai ci ka ba abin da ya zama wajibi yanzu a gare ka shine ka kusanci iyayenka ka ci gaba da musu biyayya amma cikin abin da ba saban Allah ba ba kuma abin da annabi ya hana ba sannan kuma ka ci gaba da yin ƙoƙarin wajen fahimtar da su cewa ba fa matsayinsu ne bai kai ka durƙusa musu ba a'a inda ma matsayi ne matsayinsu ya wuce haka to sai dai durƙusan ne a musulunci ba daidai ba ne su fahimci haka su gane cewa su kansu abin da suke yi ƙoƙarin sawa a saɓa wa annabi ne wanda shi kuma annabi matsayinsa gaba yake da nasu da aka su yi haƙuri su ma su fahimta su bi manzon Allah kai ma kuma ka bi su wannan ita ce ka'ida dama mai takarda ta gaba yace assalamu alaikum tambaya ta ita ce kamar haka Allah ya halatta mana ma'auri kirista tambaya na ita ce za a ba ita matar sadaki sannan yaya ɗaurin auren yake a musulunci eh duk matar da Allah ya halatta a aure ta to lalle a wajen auren da daga cikin sharadi sai an ba ta sadaki ko kirista ce za a ba ta sadaki sai dai ba sadakin da su suka sa ba wani lokaci su kiristoci sukan sa sadaki ya zama abin da mu kuma a wajen mu haramun ne a ce ka kawo kwalbar giya guda ɗaya whisky ko stout an gane ko ko star irin wannan duk yana faruwa kaga wani zai auri kirista amma matsalar iyayensu ce dole sai an yanka alade kuma dole sai an kawo giya kwalba guda to anan a ka'ida kai musulmi sai ka ce ni addini na ya hana ni waɗannan abubuwa kuma addini na ne ya halatta mun in zo in aure ki amma kuma ya sa mun ka'idoji daga ciki bana mu'amala da giya bana mu'amala da alade sai dai ku yanke mun kuɗi in ba ku in ku kuka je kuka sai giya wannan ruwan ku ni dai kuɗi zan ba ku wannan shine amma dan tufafi kai mata lefe irin yadda ake yi a al'ada wannan duk ba laifi bane amma dai duk abin da yake saban Allah to ba za ka yi shi ba sannan daurin auren yadda musulunci ya ce a daura aure shi za a daura ko da ɗaurin auren zai zama biyu ku ku yi naku su su yi nasu to kai dai dole za ka yi naka na musulunci su turo waliyin ta ya zo masallaci a haɗu da waliyan da wakilanka a yi siga a faɗi sadaki a yi shaidu to wannan duk sai an yi shi bisa ga ka'ida to amma kuma baya hana su ma su je coci kuma su sake nasu ɗaurin auren na al'adarsu ko na addininsu amma dai kai naka sai ka kiyaye ka'idoji na addininka domin da aka ce a ɗaura auren ba a ce kuma a sauka daga ƙa'idoji na aure ba wanda addinin musulunci ya shimfiɗa tambaya ta biyu malam ni ne nake tare da abokaina to kullum ba su da wata hira sai maganar 'yan mata sai su ce da ni wai ni wawa ne suna musguna mun wai babu ruwana da mata wai hakan wai haka zan tabbata ba aure shin malam me mafita to ka ce suna maganar ƴan mata ni ban gane me maganar ƴan mata ba maganar ƴan mata in ba ba ake yi ba to daman namiji ba zai magana ƴan mata ba su ma mata ai suna magana ƴan maza ko dole ne duk saurayin da ya girma ya balaga ya isa aure maganarsa ba ta wuce ta budurwa ina zai samu kyakkyawa ina zai samu mai addini ina zai to wannan maganar laifi ce wannan ba laifi bace ba sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna maganar mata kuma annabi yana ji yana ji masu aure su yi hirar matansu marasa aure kuma su yi hirar 'yan mata wannan adi abu ne wanda yake sananne to amma in maganar ba tsace to wannan kuma daban ina fata an fahimta mai tambaya ta gaba yace malam Allah ya kara maka basira amin tambaya na anan shine taya mai shagon provision yake fitar da zakkarsa mai shagon provision da farko dai jarin da ya sa a shagon ya san nawa ne sun kai zakka ko ba su kai ba idan sun kai zakka to in shekara ta kewayo sai ya zo ya lissafa kuɗin da yake hannunsa da kuma kayan da ke cikin shago in ma da basussuka duk zai lissafa zai san yanzu kuɗinsa na kaya da na uwar kuɗi cash a hannunsa kaza ne to sai musu zakka amma ba a ce ba dole sai ya sai da kayan kantin duka sun dawo kuɗi sannan zai yi zakka ba haka ake zakka urudu tijara ba urudu tijara kadarorin kasuwanci in zakkarsu ta yi kima ake musu kuma lokacin da mai shagon provision zai yi zakka kayan shagonsa da zai lissafa ba zai lissafa su akan yadda zai siyar ba zai lissafa su ne akan yadda ya siyo domin kila ya siyo biskit katan dubu ɗaya zai siyar dubu ɗaya da ɗari biyu to ba zai sa lissafin dubu ɗaya da ɗari biyu ba a'a dubu ɗaiɗai yadda ya siyo su a kasuwa haka zai lissafa ma'ana ba zai haɗa da riba ba domin riba ba ta riga ta nuna ba amma uwar kuɗin dai gata ribar ta iya yiwa kasuwa ta ɗaga ma su faka ta iya yiwa kasuwa ta yi ƙasa su fado kasa duk wannan zai iya yiwa yace kuma mutum zai iya yin raka'a takwas bayan sallar azhar idan bai samu yayi raka'a hudu na nafila ba kafin sallar azhar a'a in suka wuce ka sai kai hakuri sai ka tara gobe amma yadda jerin yake hudu kafin azhar ne da kuma hudu bayan azhar ka tsaya a haka shine nana ummu salama ta ga annabi yana rama nafilar rana wacce ake yi bayan azhar sai ya zo yana yin ta yanzu bayan an yi sallar la'asar sai ta ce ya naga kana sallar da ban taɓa ganin kana yin ta ba sai ce nafila ta ce ta lokacin azahar yau ana idar da sallar azahar sai na yi baki to bakin ba su banni na yi sallar nafila ba suka ɗauke ni da hira har la'asar ta yi to shine yanzu nake ramawa sai ta ce mu ma idan sun wuce mana irin haka mu rinka ramawa sai ce a abin da ku afa na ma idza fatata qala la mu ma in sun kubuce mana murama annabi ya ce a'a to kaga wanne ya zama kususiya domin akwai abubuwan da Allah ya halatta wa annabi shi yayi mu banda mu su ake kira da kususiyat mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya kara wa malam basira da ikhlasi amin yace tambaya ta ita ce mace ce aka yi mafyaɗe rape sai ta haifi ɗiya mace sanadiyar wannan fyaɗe da aka yi mata bayan ta haihu sai ta yi aure ta haifi wasu ƴaƴan daban yanzu matsalar shine Allah ya karɓi rayuwarta an zo rabon gado sai suka ce wai diyar da ta haifa ta sanadiyar fyaɗe ba ta da gado saboda ba ta sanadiyar aure aka haife ta ba malam a ba mu fatawa akan wannan matsalar Allah ya saka da alkhairi wannan kuskure ne shi ɗako na shege ne ai yana gada uwarsa ubansa ne baya gada da haka wannan ya tana da gadan uwarta kamar yadda sauran ƴaƴan da aka haifa da aure za su gaji uwarsu daman inda gizo yake saka uban da shi yayi cikin shine wasu malamai suka ce shi dan ba zai gaje shi ba amma uwar kaulan wahidan ba sabani da zai gaji uwarsa domin ba a shakka akan uwa wanda ake shakka akan sa shine wa uba wani zai iya cewa ba shi ya cikin ba wani ya ce shi ya yi to tunda akwai shakka a nan ba za a tabbatar da nasaba ko gado ba amma ita uwa duk wacce ta haifi ɗa ai ba a shakka a kanta daga jikinta ya fita daga cikinta ya fita sawa'an ta aure ko ba ta aure ba amma dai ita ita ce uwa da aka cewa wai wannan ya ba za ta gaji uwarta ba wannan ƙarya ne wannan kuskure ne duk wanda ya faɗi wannan yayi son zuciya kuma matukar suka raba gado ba da ita ba suka ci haƙƙinta Allah ba zai kyale su ba sun shiga innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira tambaya ta gaba ce, salamu alaikum ni ne na aiko da sako ko na aika da sakon text yayin da liman ke hudu ba wannan na cikin matsayin magana eh ba magana kadai aka hana lokacin da liman yake hudu ba duk abin da zai dau hankalin mutane an hana wasa ne motsa ƙasa ne gyara dadduma ne gyara takalmi ne so ake ka zama total silence lokacin da liman yake hudu ba kuma ka zama ka tara hankalinka zuwa gare shi kar kai wani abin da zai ja hankalin wani ya zama wata kalma da ake faɗa a hudu ba ta subuce masa bai ji ba shi yasa a hadisi annabi ya ce wa man massal hasa faqad laqa wa man laga fala jum'ata lahu wanda ko da ƙasa ya taɓa ana huɗu ba ai yayi wasa wanda kuma yayi wasa bai da ladan juma'a sai dai ba zai sake azhar ba amma dai juma'ar bai da ladan ta cikakke da haka na kuma har ka tsaya kana ta rubuta text message har kai tandin wannan yana daidai da motsa ƙasa wanda shi ma kuma wasa ne domin za ka ɗau hankalin wani shi kan saliman ɗin ma in yana kallon ka kila ka ɗau hankalinsa tambaya ta gaba assalamu alaikum sai ce malam da nassi akan walimar saukar karatun alkur'ani kamar yadda ake yi yanzu misali ɗinkin uniform hawan doki da jefa kuɗi ga ɗalibai lokacin walimar na gode to walima dai akwai nassi akan yinta in an yi saukar karatun alkur'ani sahabbai sun kasance ba sai sun sauke qur'ani ma duka ba su ko sura suka sauke suna walima sayyidina umar kamar yadda imam mali ya kawo a cikin muwadda da imam al-baihaqi a cikin as-sunan duk sun ce umar da ya sauke suratul baqara yayi walima ya yanka raƙumi haka sa abdullahi dan umar shi ma yayi walima ya yanka dabba da aka yin walima bayan an sauke qur'ani duka ko an sauke wata aya ko wani kaso na ciki wannan yana da asali to amma inda matsalar take shine mutum zai ce dole duk yadda aka yi a can sai an yi anan ba haka bane ba tunda dai ya tabbata ana yin walimar wanda kuma ita manufar walima shine farin ciki da ci da sha ko ba haka ba yanzu baka cewa dan mutane sun zo sun hada walima kuma da hawan doki dan ƙara nishaɗi sun yi laifi domin shi kansa hawa dokin ai ba laifi bane ko ka sai ka ce dole tunda a zamanin annabi da aka yi walima ba a hau doki ba to yanzu ma in an yi kar a hau waye ce to ai a wancan zamanin da aka yi walima ba a sha fanta ba da haka yanzu ma babu fanta kenan walimar mu sai mu ci dabino mu ci tukui kawai mu ci nama mu tashi ko shinkafa ba za mu ci ba wannan ba daidai bane ba da haka tunda dai walima ta tabbata tana da asali wasu abubuwan da za su shigo ta in su ba haramun bane to su ma ba laifi bane hawa doki akwai haramci a ciki babu yi wa ɗalibai kyauta don daɗa ƙarfafa musu gwiwa wannan akwai laifi a ciki babu Anas dan yana sa ƴaƴansa su yi hadda Qur'ani kuma ya musu kyauta duk wanda ya fi hadda ai masa kyauta wannan tashji'i ne ko aljanna da Allah zai bayar ai dan karfafa gwiwa ne ga wanda suka yi daidai ai musu kyauta wuta kuma wanda bai daidai ba a jefa shi can ya faɗi kenan da haka wannan babu laifi bane ba sai dai kila waɗansu abubuwan wanda su kuma laifi ne in sun shigo to sai mu gane su kuma sai mu fitar da su amma dai duk abin da ba laifi ba dan an haɗa shi da walimar sauka wannan babu laifi a cikinsa mai takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum Allah ya tara mu da malam a cikin gidan aljanna amin yace tambaya na shine malam ya halatta a musulunci namiji ya tara gashin kai sannan kuma yayi maintaining ɗin gashin kansa ma'ana ya rinka kula da shi irin abin da samari suke cewa wai gashi kai ya ci kuɗi mu a Kano haka suke cewa kai ya ci kuɗi kaga sun tara gashi him kila an yi dayin ɗinsa ya yi baki kuma ana matuƙar kula da shi ana tajewa to anan nan asali shine a musulunci aje gashi halal ne ya halatta nana Aisha tana faɗa cewa manzo Allah yakan bar gashin kansa da yawa idan aka tsefe masa gashin kansa har gadan bayansa yake zuba sallallahu alaihi wasallam kuma idan aka so sai a yi masa kitso annabi ana masa kitso lokacin da zai shiga fatuhu makka kansa kitso ne da shi da ka kitso ma a musulunci halal ne ga 'ya'ya maza ka'idar shi ne da wa kake koyi yanzu akwai arna masu kitso akwai arna masu tara gashi to in ya zama kitsan ka kai dan wa'ancan arnan ka yi to ka sani fa kitson ka na wa'ancan arnan ne yanzu misali ɗage wando sunna ce amma akwai arnan da suke ɗage wando a Amerika ko kuma wasu samarin dan wa'ancan arnan suke koyi su sa turikwata to kaga wanda ba za ka ce na sunna bane Allah ba zai bashi lada ba bal ma zunubi shi zai samu saboda niyyarsa to haka nan aje gemu menene sunna ne amma akwai irin su dogi dog su arkeli arnan Amerika wanda suka aje gemu da yawan samari in sun yi gemu su na wa'ancan ne to kaga man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum wanda ya kama da mutane to dan cikin su ne amma in ka aje gemun ka ya zama dan koyi da manzon Allah da bin umarninsa to kai gemun ka na sunna ne amma su ƴancan gemun su na su dogi dog ne na su arkeli ne to wannan shine abin lura da haka a sunna ya halatta saurayi ya tara gashi kuma ya tsaftace shi ya kula da shi in yi wannan dan sa ya ba shi dama ko da tare da niyyar gayu ne ba laifi ba ne amma dai shi yana yi ne saboda addinin sa bai hana shi ba amma wanda kuma ya yi shi da nufin gayu kuma don koyi da arnan turawa to wannan kuma ga su gada tambaya ta biyu ce malam shin ya ni ina azumi kuma ina sauke karatun alkur'ani kuma ina ayyukan alheri amma ba na yin tarawi'i tarawi'i ya ce tarawihi ma'ana sallar asham ya ce malam menene matsayin azumi na azumin ka yayi ai tarawihi ba ta daga cikin sharaɗin azumi ita dai ƙarin lada ne kuma a cikin watan ramadana kaɗai ake yin ta da mutum zai yi azumin nafila na litinin da alhamis a sauran kwanaki ba watan ramadana ba ai ba tarawihi nan ko to kaga ashe ba sharaɗi sharadi bace azumi inda sharaɗi ce azumi can ma sai a ce sai an yi ita Allah ya halatta a yi ta ne a cikin watan Ramadana dan ƙarin lada da mutum zai yi azumin sa yace shi ba zai tarawihi ba bai yi laifin komai ba kuma ba abin da zai taɓa ladan azumin sa sai dai bai samu ladan tarawihi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa cikin hadisin Bukhari man kama Ramadana imanin wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk wanda yayi sallar dare cikin watan Ramadana dan imani da yadda da Allah da neman lada to duk zunubansa za a gafarta masa tambaya ta uku yace shin ina son malam da yan uwa musulmi da su makamin da addu'a domin ina son na je university a cikin wannan shekara ku taimaka min da addu'a Allah ya bani sa'a da nasara Allah ya baka sa'a ya baka nasara takarda ta gaba mai tambaya yace assalamu alaikum malam matata tana aikata wasu halaye ni kuma tun ina hakuri har na so mazargi halayen su ne na ɗaya ba ta zuwa unguwa da kowa kuma su biyu ne to a abin tambaya su biyu ne matanka kuma dole kai a sharaɗinka in za su tafi unguwa sai dai su tafi tare to ka sani cewa mata a tsakaninsu akwai wani abu da ake kira kishi wanda wannan kishin yana sa wani lokaci ba sa iya haɗa su tare wata ba za ta so in za ta je unguwar ta wancan ta raka ta ba ita ma in za ta je ba za ta so ta raka ta ba to in wannan ne bai kamata ka damu ba inda kai in za ta je unguwar kana haɗa ta da wani ɗan rakiya ne sai ta ce ita kar a raka ta ita kaɗai to wannan ne za ka fara zargin ta. amma in ƴar uwarta ce ta abokiyar zamanta ba ta so ta raka ta wannan ba matsala ba ne an gane ko hali na biyu sai ya ce wani lokaci sai ta ce mun. an aiko mata biki amma inda ta ce za ta to daga can ne za a zo nemanta, ta ma'ana ta ce za ta je gidan su wance biki kuma daga can ɗin sai kuma a taho gida neman ta to kaga wannan Allah ne ya tona mata asiri to kin ga ya ƴar uwa ke kika haifar da abin da mijinki zai zarge ki ya nuna cewa ƙarya ne ba a bikin ko kuma ana bikin amma da kika fita ba gidan bikin kika tafi ba domin da gidan bikin kika tafi da kuma ba za a biyo sawun neman ki ba abu na biyu kenan abu na uku yace kuma ta gaya mun cewa wani daga cikin samarinta ya taɓa bata waya handset kuma ya sa blue film a ciki lokacin tana gidansu kafin aurenmu to kai ma dan uwa ai ka ce da ni a ɗauka daɗin ne mana abin ya wuce ai afallahu amma salafa Kar ka kawo wa kanka abin da zai sa maka zargi akan iyalinka waɗannan maganganun da ka faɗa in banda waccan ta tsakiyar ba wata mai ƙarfin hujja kila kai irin mazan nan ne masu zafin kishi masu yawan sa ido domin a maza akwai masu zafin kishi a mata ma akwai masu zafin kishi ina jin na gaya mana sa'adu dan ubada ɗaya daga cikin sahabban annabi mutanen madina zafin kishi ne da shi lokacin da ayoyi suka sauka game da idan miji yana zargin matarsa ko ya kama matarsa tana zina shi ganinsa shi kadai bai zama hujja ba sai ya kawo shaidu guda uku kuma sun gani sa'adu ya ce ya ma'aikin Allah yanzu in zo in ga matata tana zina amma duk da haka ban zama hujja ba sai na je na kawo wasu mutum uku sun gani ya ce wallahi ni ba zan iya haƙura ba ni take zan kashe shi in kashe ta sahabbai suka ce kai kai kai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce musu a ta'ajabuna min girati sa'ad mamakin kishin sa'ad kuke na san dai ya zafafa yayi zafi amma wannan kishi ne sai suka ce ya ma'aikin Allah ai shi haka Allah yayi shi yana da zafin kishi shi yasa saboda zafin kishin sa bai taba auren bazawara ba saboda zafin kishin sa in ya auri mace ko me za ta rinka masa baya iya rabuwa da ita dan kada ya sake ta wani ya aura shi zafin kishi ne da shi sai manzo Allah ya la ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minna duk zafin kishin sa kuwa annabi ya ce ni na fi shi kuma Allah ya fi mu amma tare da haka ya sanya wannan ka'ida da haka a kiyaye ta dan a zauna lafiya to da haka a cikin maza akwai masu zafin kishi sai ka rinka addu'a Allah ya sassaita maka kishin ka domin in kishi yayi yawa yana zamowa sharri zai saka ka rinka zargin duk wani abu da ya gifta tsakaninka da iyalanka wanda kuma hakan zai sa maka shakku akan ƴaƴanka da zaka haifa wanda kuma da zarar wannan ya shiga ranka to kuma ka shiga uku in baka wasa ba duniya hawan jini zai kashe ka ko zuciyarka ta buga da aka dai ka ɗauka wannan abin da ya faru a baya ya riga ya wuce kai ma ƙaunarka ta sa ta gaya maka ita ma da bai kamata ta faɗa ba in mutum ya yi laifi Allah ya rufa masa asiri ba a so ya zo ya faɗa domin shi Allah sai ya yafe amma su ƴan adam sai su riƙe abin yanzu gashi kila tun Allah ya yafe mata amma kai da ta gaya maka kuma gashi kana kallanta da abin da haka bai kamata ba idan muka yi laifi Allah ya suturta mu ya rufa mana asiri mu zo muna gaya wa koma waye saboda ai Allah bai gagare tona asirin mu kowa ya sani ba amma tun da ya rufa mana asiri to mu ma mu rufa wa kanmu shi yasa manzo Allah ya ce dukkan bayi Allah yana yafe musu laifi amma banda wanda zai yi laifin ya zo yana faɗa Allah ya fi jin haushin ka zo kana tuna wa kanka asiri sama ma da laifin da kai domin Allah ya sutunta ka kai kuma ka zo kana kwaye riga asiri da sutura da Allah subhanahu wata'ala ya ya fa maka da haka ya dan uwa ni shawarar da zan baka a ƙarshe na farko ka wanke zuciyarka ka ɗauka cewa matarka mutuniyar kirki ce amma abin da ya shige maka duhu game da ita to ka fito ku tattauna kamar yadda ita ma in wani abu ya shige mata duhu game da kai sai ta fito ta yi ma bayani dan ka gane wannan shine ka'idar da ake bi a fitar da dan adam daga zargi wata rana annabi yana tsaye a bayan masallacinsa matarsa ta zo wajensa dan ta kawo masa ziyara na na safiya kuma wajen lokacin duhu ya danyi sai ga wasu sahabbai sun zo wucewa suna ganin annabi da mace sai suka ƙara sauri sai annabi ya ce ala kuma ku tsaya ku tsaya ku tsaya sai suka dawo sai annabi ya ce wance ce safiya ce matata kun ganta sai suka ce ya ma'aikin Allah me ya kawo wannan bincike yace a a'a gwanda in gaya muku domin ina jiya muku tsoron kar ku wuce shedan ya zuriya muku wani abu a rai cewa kun ga annabi da mace a duhu da zarar kuma kun riya haka to kun halaka Allah kuma ba zai kyale ku ba to kaga kenan ka'ida shine in akwai wani abu da dan adam yake zargi ko yake da shakku ko bai da nutsuwa akan sa fitowa ake ai masa bayani in an yi haka shikenan Allah ya gani ka fita in kuma daga nan shi bai daina zargi ba ruwansa to da haka ce mace in mijinta yana zarginta game da wani abu ta fito ta masa bayani mijin yana zargin matarsa game da wani abu ya fito ya mata bayani komai dan bayani ne to daga nan sai ka ga kaga insha Allah an zauna lafiya kowa ya fahimci kowa kuma tuna ta kau ba a bar wa shedan kofar da zai zo ya sa juna shakku ko zargi ba wannan takarda da kuke ganin ta tana da tsawo kwarai da gaske mai ita yi mun magiya a matsayinsa na ɗalibi don Allah a karanta kaza kaza kaza kaza da sauransu tare da cewa da farko ya ce a masa addu'a ba shi da lafiya Allah ya baka lafiya yana magana ne akan magana auren muta'a wanda ina ganin karanta takardar da ɗaukan jawabi mai tsawo zai ci mana lokaci mai tsawo kuma matsala ce wacce duk yadda mu ahli sunna zamu yi mu bayani akan ta su 'yan shi'a sun riga sun kudure niyyar su akan ta ba za su canja ba zaka karka taba daukar cewa bayanin ka zai sa dan shi'a ya canja akan nufin sa na yin muta'a ya riga ya kudirce aqida ce shi a wajensa sai yayi to amma ko da yaushe abin da muke faɗa abu ne kamar haka zan kuma nanata abu na farko shine ba wani ahlus sunna da yake cewa da muta'a ba a yi ana yi amma abin da muke cewa shine daga baya musulunci ya hana to su kuma inda matsalar take su ma sun yadda da ana yi amma su ba su yadda an hana ba to mu kuma muna da hadisai ingantattu da suka ce an hana dan me zamu sauka akan su mu bar ayin su ba wani dalili duk wani hadisi da za su kawo ko wata ayar Qur'ani tana magana ne akan yi a da kan a hana amma daga baya an hana zina da ba ana yi ba amma daga baya fa Allah ya ce wala taqrabu zina da larabawa suna auren matan iyayensu idan mutum ya mutu ɗansa babba shi zai gaji duk matansa kuma ya ci gaba da rayuwa da su kamar yadda ubansa ya rayu da su shi ma yana saduwa da matan ubansa daga baya Allah ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum an hana a daina to amma su wannan taurarewar da ta cirgewar kar ka ɗauka bayanin ka zai gamsar da su kamar yadda na gaya ma shi mutum in ba gaskiya yake nema ba duk bayanin da za ka yi masa aikin banza yake gani wucewa zai rinka yi ta bayan kunnensa saboda already ya riga ya rufe zuciyarsa duk hujja da gaskiya in ta zo ba za ta shiga ba to sannan yana daga cikin abin da a hankalce duk mai hankali ya kamata ya tambayi yan shi'a kuma su ma su ba mu amsa idan kun ce mutu'a ana yi mu dai mun san annabi ga matansa na aure matansa guda nawa guda sha ɗaya biyu sun riga shi rasuwa ya mutu ya batara. annabi yana da kuyangi baiwa kamar da ita kamar matarka kana saduwa da ita mun san duk waɗannan bayin annabi sallallahu alaihi wasallam kuyanginsa sannan mun san ƴaƴan annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda ya haifa ta hanyar aure da kuma waɗanda bayansa suka haifan masa kamar Ibrahim al-Mu'azzam bai wasa ce ta haifan masa na na Mariyatu Qibtiyya ba matar aure bace ku yanga ce amma al Abdullahi abin Fatima Ummu Kulsum Ruqayya Zainab waɗannan dukkaninsu Khadija ta haifan masa Khadija kuma mata aure ce to tambaya a nan ina matar annabi ta mutu'a ina ƴaƴan annabi na mutu'a sayyidina ali wanda shi kuke dogaro da shi kuka ce kuna son sa Allah ya kara masa yadda mun san Fatima matarsa ce ta aure ba matar mutu'a bace ba Hassan da Husaini da Muhsin da Ummu Kulsum Asugura duk waɗannan ƴaƴansu ne da Fatima na aure gaya mana matar Aliyu ta mutu'a da ƴaƴansa na mutu'a duk sahabban da kuka ce kun yarda da su alhassan da alhusaini ku gaya mana matan da suka yi mutu'a da su da kuma 'ya'yan da suka haifa musu ko ku ita a mutu'ar ba a haihuwa in dai mutu'ar ana yi kuma ana haihuwa ta ita to dole za mu samu tarihin waɗannan magabatan namu wanda daga su ake koyan addini ina matansu na mutu'a ina su na mutu'a yanzu ko su a cikin 'yan shi'an su nuna mana matan su na mutu'a da su na mutu'a su ma fa in za su yi ɓoyewa suke yi to in halal ne a fito fili a yi mana yanzu da za ka je kai sallama a gidan shugaban yan shi'a na Najeriya ka ce na zo na ga kana da zuka zukan ƴaƴa mata ni mutu'a nake so in yi da su zai baka to mahaukata ne ku sai ku sa ƴaƴan mutane su ba za a yi da naku ba aure da ke halal ne annabi ya aura ya aura an aura a wajensa ya aura a wajen wasu yanzu wa yake shakkar ya fito ya bugi kirji ya ce ni dan aure ne akwai to mu ga wanda zai bugi kirji ya ce ni dan mutu'a ne ko a cikin yan shi'a to dan Allah addini haka yake shugaba ya ce ayi amma shi ba zai ba ko kuma za a yi addini kuma a yi a ɓoye ba a so a sani to in haka ne me bambancin mutu'a da zina ai zina ma haka ake yin ta dan zina ne in an yi ake ɓoyewa zina ce in za a yi ake ɓoyewa to mutu'a ma in za a yi ana ɓoyewa to me bambanci da baccin makaho da farkawarsa haka ya zama duk ɗaya haka ni ba zan ɓata lokaci na akan abubuwan da kace kaza kaza kaza duk waɗannan nasosin na san su kuma na karanta abin da na gaya maka shine dai abin da malamai suke faɗa kuma wani dan shi ce maka ka je ka duba wata risala kaza Maganin malamansa zai gaya maka wanda su daman daga wajen su aka koyo shigantakar kuma kun san me yasa in shi'a suka kiyarda da haramcin mutu'a saboda sayyidina Umar ya matsa akan yin ta domin yana da nassi da hujjojin da suka nuna annabi ya hana da haka lokacin da ya zo duk wanda yake yi yace ba zai ba za a yi ba ya zai annabi hana to haushin Umar ya sa baki shine su ba za su yi ba saboda duk abin da Umar zai sa baki Abubakar ya sa baki Usman ya sa baki su ba za su yi ba in ji ba haushe yace haushin kaza ne huce kan dabi kaga da haka karka bata wa kanka lokaci akan mutanen da ba addini suke nufi ba wasan su kawai da hole wasu suke so sai ka basu je su ta wasan su ta hole wasu ubangiji yace wa zalil ladina takhadhu dinahum lahawan wa la'iban wa gharratuhum alhayatud dunya wa dhakkir bihi an tubsala nafsul minni laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi kala wadanda suka riki addinin su wasa da wargi duniya ta dauke su addini ya kare a biki addini ya kare a rawa da kida wannan addini ne kyale waɗannan Allah ce wa zakkir bihi kai dai ka gargaɗi mutane game da yin haka an tubsala nafsun bima kasabat kada a zo a kama rai da abin da ta aikata a ranar lahira laisa laha min dunillahi waliyun wala shafi kuma ba wanda ya isa ya tsaya ya bace ta a gaban Allah duk addinin ku kullun a titi yake daga zanga zanga sai daga hoto sai faɗa da wanda sai ka rasa yaushe ake koyan tsarki da sallah da alwala a wannan addinin yanzu da zaka samu dan shi'a cikakken dan shi'a kace maka alwala ba ta musulmi ba ahlus sunna irin tasu wallahi sai ka tara ɗari cikin masu zanga zangan nan ba su iya ba to addinin ku ba ku iya shi ba amma kun cika gari da ihu da hayaniya da hargowa wannan wani irin addini ne mata akan titi alhalin Allah ya ce wa qarna fi buyutikunna sai ka rasa yaushe matan su suke zama su tarbiyanci yaya su goya su su yi kaza su yi kaza su hidimar gida Allah ya kiyaye aje in ba a manta ba mun cike da karshen aya ta 13 cikin wannan sura mai albarka suratul muhammad yau za mu tashi farkon aya ta 14 fadin allah afa man kana ala bayyinatin min rabbi كمن زين له سوء عمله Allah madaukakin sarki ya tambaya ce afa man kana ala bayyinatin min rabbi shin yanzu wanda yake kan hujjoji daga wajen ubangijinsa da su yake addini duk abin da zai yi da sunan addini zai ce Allah ya ce annabi ya ce to yanzu wanda yake kan haka kaman zuyyina lahu wa amalihi kamar wanda aka riya masa munanan ayyukansa yake ganin su kyawawa ba tare da hujja ba ba tare da Allah ya ce annabi ya ce ba yanzu za ka haɗa waɗannan ma'ana wanda yake addini da dalili da kuma wanda yake addini da molanka wanda yake addini da hujja da kuma wanda yake addini da haka naga ana yi za su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba abadan an gane ko a wata ayar Allah madaukakin sarki ya ce afaman kana mu'minan kaman kana kana mu'minan kaman kana Allah ce yanzu wanda ya kasance mumini da wanda ya zama fasiki za su zama daidai amsa shine la yasawun ba za su zama wa daidai ba a wata ayar afaman ya'lamu annama unzila ilayka afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqq huwa a'ma innama yatadhakkaru Allah ya ce a faman ya alamu shin yanzu wanda ya san annama unzila ilayka min rabbikal haqq cewa abin da aka saukar maka ya kai wannan annabi daga wajen ubangijinka gaskiya ne yayi imani da shi kuma yake bi kaman huwa a'ma daidai yake da wanda ya makancewa hakan bai yadda da hakan ba bai ma gani ba bai ma mai da hankali na ya sani ba amsa shine shi ma la yasawun amma sai Allah ya ce inna ma yatazakkaru ulul albab kadai wanda yake gane bambanci tsakanin mai addini da hujja da mai addini da ka mai addini akan daidai da mai addini akan nagada sai mai hankali yanzu wani wawan gani yake yi duk ɗaya ne da ku da kuka ce Allah ya ce annabi ya ce da wanda bai ce Allah ya ce ba bai ce annabi ya ce ba duk ɗaya ne a bar kowa ya abin da ya ga dama a'a haba bawan Allah ba zai yiwu ba akwai bambanci tsakanin biyan duk wanda yake so yayi addini na gaskiya to ya rike Allah ya ce annabi ya ce ya rike addinin sa bisa ga koyarwar Allah da koyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka dora addinin ka akan ra'ayi kar ka dora addinin ka akan in ba su na haushi kar ka dora addini akan zanyi ko an yadda ko ba a yadda ba a ƙarshe kai za ka yi asara kai za ka taɓe yanzu in an je lahira Allah ya ce me hujjar ka na yin kaza kaza baka da ita ni ina ina ma lokacin ka gani ina ruwana da kai to a duniya kai kololuwarka bari ka yi dan in ji haushi to yanzu mun je lahira ni baka ganni ba magana in ji haushi ma bai taso ba kai kuma mala'iku za su rutsa ka su tambaye ka baka da hujja kuma su baka kashi kai ka cuci kanka asali bai kamata ka gina addinin ka akan wai in yi dan wane ya ji haushi ba ko zan yi cinta dan in saba wa wani? a'a kai dan Allah ya ce dan annabi ya ce sai ka zauna lafiya sawa'an in kai wane ya ji daɗi ruwansa ba dan shi kai ba in kai wane ya ji haushi ruwansa ba dan kai kai ba dan shi kai ba kai kai ne dan Allah to sai ka zauna lafiya da aka ka sani wanda yake addini da hujja ubangiji ya kamanta shi da me mai gani wanda kuma yake addini ba hujja ubangiji ya kamanta shi da makaho man ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqqu kaman huwa a'ama kaga man ya'lamu shine mai addini da hujja aka sifanta shi da gani da ilimi amma wanda baya addini da hujja fa shine kaman huwa a'ama aka sifanta shi da makaho kai a wani wajen ma Allah yakan kamanta mai addini da hujja da cewa shine rayayye domin shi yake amfanuwa da rayuwarsa kuma shi ne wanda zai je lahira ya rayu rayuwa mai amfani amma wanda baya addini da hujja shi Allah ya kwatanta shi da matacce domin rayuwarsa kamar mutuwa take ba ta da amfani baya amfani da numfashin da Allah ya busa masa a jikinsa domin baya abin da zai amfane shi a gobe kiyama a wata yar Allah yace aw man kana maitan fa ahyaynahu ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha yanzu ka wanda ya kasance matacce sai muka raya shi abin nufi da matacce wanda ba da hujja yake addini da ka yake addini da na tara ana yi na gani ana yi ba wai me hujja me dalili ba ko dan suwa na su ji haushi irin yadda wasu suke zikiri za mu yi zikiri ko dan a ji haushi to wa kuka ba haushi ko kuka bata wa kanku lokaci waye zai ji haushi waye zai bata lokaci a kanka da haka uwa mu sani cewa addini ana yin sa ne bisa ga hujja addini ana yin sa ne bisa ga dogaro da Allah ya ce annabi ya ce in dai ka gina addinin ka akan haka to kai kai riba amma duk wanda ya sauka daga kan wannan ka'ida to ya sani cewa ya saki hanya madaidaiciya kuma ya saki layi kuma zai yi asara ko a kusa ko a nesa Wai ranar da lokaci zai kure masa ya nemi ya dawo kuma ba za a bashi damar dawowa ba domin lokaci ya riga ya tafi daka Allah subhanahu wataala yake afa man kana ala bayyinatin min rabbih mala yake bayyana shine hujja wa burhan dalili da kuma madogara min rabbih mala yake wa humul mu'minuna wanda suke wannan sune mu'minan kwarai masu yin addini bisa ga hujja bisa ga dalili ba wai bisa ga jayayya ba a'a duk mutumin da zai yi addininsa to ya tambaya ya Allah yake in yi domin ai Allah za ka yi wa to ku shi yana da ka'idoji ba a yi masa sai yadda ya ce da haka idan ya ce ka yi sai ka yi kuma in ya ce ga yadda za ka yi ka kiyaye yadda za ka yi sai ka yi riba ubangiji madaukakin sarki ya ce kaman zuyina lahu su amalihi fara'ahu hasana afaman zuyina lahu wata yar Allah ya ce faman zuyina lahu su amalihi shin yanzu wanda aka kawata masa mummunan aikin sa fara'ahu hasanan yake masa kallon kyakkyawa kana tsammanin wannan zai dawo ya bi shiriya domin shi lokacin da yake aikata batan gani yake ma abu mai kyau yake to wannan ayar da ire iren ta malamai suka ce galibi tana magana ne akan yan bid'a domin mu gane aiki mataki uku ne akwai aiki na kwarai akwai kuma bid'a sannan kuma akwai kafirci aiki na kwarai shine wanda aka gina shi bisa ga ka'idoji kamar yadda muka faɗa bid'a matsalarta ita ba aiki na kwarai bane amma me ita yana ganin aiki ne na kwarai to idan mutum yana laifi kuma yake jin abu mai kyau yake kila ma yana tunanin za a sa za a bashi lada to wannan yana da wahalar ya daina shi yasa malamai suka ce galibi gwanda mai sabo akan mai bid'a saboda mai sabo automatically ya san laifi yake yi da shi wannan ya dawo kan daidai abu ne mai sauki amma shi mai bida'a laifi yake amma riyawa yake ma daidai yake to kaga wannan ka tattauna da shi ka raba shi da sa ya dawo kan daidai yana da wahala saboda shi kila ma kai yake ganin ba daidai kake ba ina fata mun fahimci wannan larabawa suna da wani karin magana da suke cewa na fahamul dawa in dai mutu'ar ana yi kuma ana haihuwa ta ita to dole za mu samu tarihin waɗannan magabatan namu wanda daga su ake koyan addini ina matansu na mutu'a ina 'ya'yansu na mutu'a yanzu ko su a cikin 'yan shi'an su nuna mana matan malamansu na mutu'a da 'ya'yansu na mutu'a su ma fa an za su yi ɓoyewa suke yi to in halar ne a fito fili a yi mana yanzu da za ka je kai sallama a gidan shugaban 'yan shi'a na Najeriya ka ce na zo na ga kana da zuƙa zuƙan 'ya'ya mata ni mutu'a nake so in yi da su zai baka to mahaukata ne ko sai ku sa ƴaƴan mutane su ba za a yi da naku ba aure da ke halal ne annabi ya aura ya aurar an aura a wajensa ya aura a wajen wasu yanzu wa yake shakkar ya fito ya bugi kirji ya ce ni dan aure ne akwai to mu ga wanda zai bugi kirji ya ce ni dan mutu'a ne ko a cikin yan shi'a to dan Allah addini haka yake shugaba ya ayi amma shi ba zai ba ko kuma za a yi addini kuma a yi a ba a so a sani to in haka ne me bambancin mutu'a da zina ai zina ma haka ake yin ta dan zina ne in an yi ake ɓoyewa, zina ce in za ake ɓoyewa, to mutu amma in za ana ɓoyewa, to ne bambanci da baccin makaho da farkawarsa haka ya zama duk daya haka ni ba zan bata lokaci na akan abubuwan da kace kaza kaza kaza duk waɗannan nasosin na son su kuma na karanta abin da na gaya maka shine dai abin da malamai suke faɗa kuma wai wani dan shi ce maka je ka duba wata risala kaza maganan malamansa zai gaya maka wanda su daman daga wajensu aka koyo shigantakar. kuma kun san me yasa in shi'a suka kiyarda da haramcin mutu'a saboda sayyidina Umar ya matsa akan yin ta domin yana da nassi da hujjojin da suka nuna annabi ya hana da haka lokacin da ya zo duk wanda yake yi yace ba zai ba za a yi ba ya zai annabi ya hana to haushin Umar ya sa baki shine su ba za su yi ba saboda duk abin da Umar zai sa baki Abubakar ya sa baki Usman ya sa baki su ba za su yi ba in ji ba haushe ya ce haushin kaza ne huce kan dare to kaga da haka karka bata wa kanka lokaci akan mutanen da ba addini suke nufi ba wasan su kawai da hole wasu suke so sai ka basu su je su ta wasan su ta hole wasu ubangiji ya ce wa zaril ladina takhadhu dinahum lahawan wa la'iban wa gharratuhum alhayatud dunya wa dhakkir bihi an tubsala nafsun eh, menene laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi kala waɗanda suka rike addinin su wasa da wargi duniya ta ɗauke su addini ya kare a biki addini ya kare a rawa da kiɗa wannan addini ne kyale waɗannan Allah yake wa zakkir bihi kai dai ka gargadi mutane game da yin haka an tubsala nafsun bima kasabat kada a zo a kama rai da abin da ta aikata a ranar lahira laysa laha min dunillahi waliyyun wala shafi kuma ba wanda ya isa ya tsaya ya face ta a gaban Allah duk addinin ku kullun a titi yake daga zanga zanga sai daga hoto sai fada da wanda sai ka rasa yaushe ake koyan tsarki da sallah da alwala a wannan addinin yanzu da zaka samu dan shi'a cikakken dan shi'a ka ce maka alwala ba ta musulmi ba ahlus sunna irin tasu wallahi sai ka tara dari cikin masu zanga zangan nan ba su iya ba to addinin ku ba ku iya shi ba amma kun cika gari da ihu da hayaniya da hargowa wannan wani irin addini ne mata akan titi alhalin Allah ya ce wa karna fi buyutikunna sai ka rasa yaushe matan su suke zama su tarbiyanci yaya su goya su su yi kaza su yi kaza su yi hidimar gida Allah ya kiyaye aje in ba a manta ba mun cike da karshen aya ta 13 cikin wannan sura mai albarka suratul muhammad yau zamu tashi farkon aya ta 14 fadin allah afa man kana ala bayyinatin min rabbi كمن زين له سوء واتبعه Allah madaukakin sarki ya tambaya ce afa man kana ala bayyinatin min rabbi shin yanzu wanda yake kan hujjoji daga wajen ubangijinsa da su yake addini duk abin da zai yi da sunan addini zai ce Allah ya ce annabi ya ce to yanzu wanda yake kan haka kaman zuyyina lahu wa amalihi kamar wanda aka riya masa munanan ayyukansa yake ganin su kyawawa ba tare da hujja ba ba tare da Allah ya ce annabi ya ce ba yanzu zaka hada waɗannan ma'ana wanda yake addini da dalili da kuma wanda yake addini da molanka wanda yake addini da hujja da kuma wanda yake addini da haka naga ana yi za su zama ɗaya ba za su zama ɗaya ba abadan an gane ko a wata ayar Allah madaukakin sarki yace man kana mu'minan kaman kana kana mu'minan kaman kana Allah ce yanzu wanda ya kasance mumini da wanda ya zama fasiki za su zamo daidai amsa shine la yasawun ba za su taɓa zamowa daidai ba a wata ayar afaman ya'lamu annama unzila ilayka afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al kaman huwa a'ma hmm. innama yatadhakkaru Allah ya ce a faman ya alamu shin yanzu wanda ya san annama unzila ilayka min rabbika haqq cewa abin da aka saukar maka ya kai wannan annabi daga wajen ubangijinka gaskiya ne yayi imani da shi kuma yake bi kaman huwa a'ma daidai yake da wanda ya makancewa hakan bai yadda da hakan ba bai ma gani ba bai ma mai da hankali na ya sani ba amsa shine shi ma la ya saul amma sai Allah ya ce inna ma yatadhakkaru ulul albab kadai wanda yake gane bambanci tsakanin mai addini da hujja da mai addini da ka mai addini akan daidai da mai addini akan nagada sai mai hankali yanzu wani wawan gani yake ji ɗaya ne da ku da kuka ce Allah ya ce annabi ya ce da wanda bai ce Allah ya ce ba bai ce annabi ya ce ba duk ɗaya ne a bar kowa ya abin da ya ga dama a'a haba bawan Allah ba zai yiwu ba akwai bambanci tsakanin biyan duk wanda yake so ya yi addini na gaskiya to ya riƙe Allah ya ce annabi ya ce ya riki addininsa bisa ga koyarwar Allah da koyarwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka dora addinin ka akan ra'ayi kar ka dora addinin ka akan in ba su na haushi kar ka dora addini akan zanyi ko an yadda ko ba a yadda ba a ƙarshe kai za ka yi asara kai za ka taƙi yanzu in an je lahira Allah ya ce me hujjar ka na yin kaza kaza baka da ita ni ina ina ma lokacin ka gani ina ruwana da kai to a duniya kai ka bari ka yi dan in ji haushi to yanzu mun je lahira ni baka ganni ba magana in ji haushi ma bai taso ba kai kuma mala'iku za su rufa ta su tambaye ka baka da hujja kuma su baka kashi kai ka cuci kanka asali bai kamata ka gina addinin ka akan wai in yi dan wane ya ji haushi ba ko zan yi dan in saba wa ne a'a kai dan Allah ya ce dan annabi ya ce sai ka zauna lafiya sawa'an in kai wane ya ji daɗi ruwansa ba dan shi kai ba in kai wane ya ji haushi ruwansa ba dan kai kai ba dan shi kai ba kai kai ne dan Allah to sai ka zauna lafiya da ka sani wanda yake addini da hujja ubangiji ya kamanta shi da me mai gani wanda kuma yake addini ba hujja ubangiji ya kamanta shi da makahu afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ama kaga man ya'lamu shine mai addini da hujja aka sabanta shi da gani da ilimi amma wanda baya addini da hujja fa shine kaman huwa a'ama aka sabanta shi da makahu kai a wani wajen ma Allah yakan kamanta mai addini da hujja da cewa shine rayayye domin shi yake amfanuwa da rayuwarsa kuma shi ne wanda zai je lahira ya rayu rayuwa mai amfani amma wanda baya addini da hujja shi Allah ya kwatanta shi da matacce domin rayuwarsa kamar mutuwa take ba ta da amfani baya amfani da numfashin da Allah ya busa masa a jikinsa domin baya abin da zai amfane shi a gobe kiyama a wata ayar Allah yake a man kana maitan fa ahyaynahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kaman masaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha yanzu ka wanda ya kasance matacce sai muka raya shi abin nufi da matacce wanda ba yi da hujja yake addini da ka yake addini da natara ana yi na gani ana yi ba wai me hujja me dalili ba ko dan suwa na su ji haushi irin yadda wasu suke zikiri za yi zikiri ko dan a ji haushi to wa kuka ba haushi ku kuka bata wa kanku lokaci waye zai ji haushi waye zai bata lokaci a kanka zaka ya ƴan uwa mu sani cewa addini ana yin sa ne bisa ga hujja addini ana yin sa ne bisa ga dogaro da Allah ya ce annabi ya ce in dai ka gina addinin ka akan haka to kai kai riba amma duk wanda ya sauka daga kan wannan ka'ida to ya sani cewa ya saki hanya madaidaiciya kuma ya saki layi kuma zai yi asara ko a kusa ko a nesa akwai ranar da lokaci zai kure masa ya nemi ya dawo kuma ba za a ba shi damar dawowa ba domin lokaci ya riga ya tafi daka Allah subhanahu wataala yake afa man kana ala bayyinatin min rabbih mala yace bayyana shine hujja wa burhan dalili da kuma madogara min rabbih mala yace wa humul mu'minuna wanda suke wannan sune mu'minan kwarai masu yin addini bisa ga hujja bisa ga dalili ba wai bisa ga jayayya ba a'a duk mutumin da zai yi addinin sa to ya tambaya ya Allah ya ce in yi domin ai Allah za ka yi wa to ku shi yana da ka'idoji ba a yi masa sai yadda ya ce da haka idan ya ce ka yi sai ka yi kuma in ya ce ga yadda za ka yi ka kiyaye yadda za ka yi sai ka yi riba ubangiji madaukakin sarki ce kaman zuyina lahu su amalihi fara'ahu hasana a faman zuyina lahu su amalihi fara'ahu wata yar Allah yace afa man zuyina lahu su amalihi shi yanzu wanda aka kawata masa mummunan aikin sa fara'ahu hasanan yake masa kallon kyakkyawa kana tsammanin wannan zai dawo ya bi shiriya domin shi lokacin da yake aikata batan gani yake ma abu mai kyau yake to wannan ayar da ire iren ta malamai suka ce galibi tana magana ne akan yan bid'a domin mu gane aiki mataki uku ne akwai aiki na kwarai akwai kuma bid'a sannan kuma akwai kafirci aiki na kwarai shine wanda aka gina shi bisa ga ka'idoji kamar yadda muka faɗa bid'a matsalarta ita ba aiki na kwarai ne, amma me ita yana ganin aiki ne na kwarai to idan mutum yana laifi kuma yake jin abu mai kyau yake kila ma yana tunanin za a sa za a bashi lada to wannan yana da wahalar ya daina shi yasa malamai suka ce galibi gwanda mai sabo akan mai bid'a saboda mai saɓo automatically ya san laifi yake yi da shi wannan ya dawo kan daidai abu ne mai sauki amma shi mai bid'a laifi yake amma riyawa yake ma daidai yake to kaga wannan ka tattauna da shi ka raba shi da sa ya dawo kan daidai yana da wahala saboda shi kila ma kai yake ganin ba daidai kake ba ina fata mun fahimci wannan larabawa suna da wani karin magana da suke cewa na fahamul dawa nisful ilaj ko fahamul da nisful ilaj fahimtar cuta cin rabi ne na maganinta idan yanzu mutum ya zo a matsayinka na likita sai ce maka ba ni da lafiya likita zai tambaye ka me yake ma ciwo sai ka ce dakta haƙori ne to kaga sanin inda yake ciwo an ci rabin me magani yanzu kawai yan ƙwayoyi zai baka in an yi dace da kasha sai ka warke amma yanzu da wani mara lafiya zai zo gaban wani consultant dakto likita ƙwararre ta fuskar sanin cuta da magani amma gashi an kawo masa wani mara lafiya sai ya tambaye ka a matsayin ka na mara lafiya wani me yake ma ciwo sai ka ce wallahi likita ni ban ma san ina ke mun ciwo ba to ka ji ka aiki? ka dawo da likita zero yanzu bai san daga ina zai fara to wannan shine misalin dan bid'a shi asali bai san a matsala yake ba to da haka warkar da shi matsala ce amma me sabo ko da shan giya ne ko zina ko kaza ko kaza yana yi ya san me yake yi sabo to da ka karanta masa ayoyin da suke magana akan haramcin wannan dama already ya sani in yana da rabon shari'a sai ya dawo amma yanzu dan bid'a yana yin wani salati da ba annabi yace ba yana wani zikiri da ba annabi yace ba matsalar shine in ka zo ka ce masa ba haka ake ba sai ya ce ƙarya ne kai yin annabi ne kai baka son salati ne kai kaza kaza to ba zai taba gano bakin zaran ba haka wannan ita tafi kowace matsala matsala cikin addini bauta wa Allah da ka da kuma riya cewa abin da kake yi ma daidai kake yi ba tare da ka san ma laifi kake yi ba shine a wata aya Allah yake qul hal unabbiukum bil akhsarina a'mala الذين سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون يحسنون الله مدعوكم سنكتي كل كتي دسو هل أنبئكم بالأكثرين أعمالا kuna so in ba ku labarin waɗanda suka fi hasara da taɗewa a wajen aiki kamar mun ce ya Allah ga ya mana sai ce allazina dalla sa'ihum fil hayatid dunya sune waɗanda aikin su ya lalace tun a rayuwar duniya to ya ake yi aiki ya lalace a rayuwar duniya shine ya zama kai ba Allah ne ya ce kai ba wannan aikin batacce ne ko kuma kayi Allah ne ya ce kayi amma ba bisa ga ka'idojin da ya sama ba wannan ma aikin lalatacce ne domin manzo Allah ya ce man ahadatha fi amrina haza ma laysa minhu fa huwa raddun duk wanda ya kirkiro wani abu cikin wannan al'amari namu shine addini yayi ba tare da mun sa shi ba mai mai za a yi to haka man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda yayi aiki da bai kiyaye ka'idojin mu cikin aikin ba bar masa za a yi yanzu ka dauka zikiri da ake yi bayan sallah subhanallahi 33 alhamdulillahi 33 Allahu akbar 33 ko da aka ce ai subhanallahi ai an sa mata iyaka alhamdulillah an sa mata iyaka Allahu akbar an sa mata iyaka yanzu da wani zai zo ya ce to ni yau ina jin nishadi kuma zikirin nan ai ibada ce to ni a madadin 33 uku ɗari-ɗari zan rasa rinka wa Allah zaka sai subhanallahi sa ɗari. alhamdulillah sa ɗari. Allahu akbar ɗari. a madadin 33 uku yanzu kai a tunaninka yayi daidai ko yayi kuskure shi a ganinsa sa yayi daidai ma ƙara masa lada za a yi to a wajen Allah sunansa zero ba a so saboda ka fi son Allah alheri amma ya tsayar da kai a talatin da uku da yawa daga cikin mutane ba su fahimci ka'idojin Allah a wajen aiki ba shi fa Allah ba yawa yake so ba me yake so kyau wa huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayamin thumma istawa 'ala al-arshi an gane ko wa kana mu'mini wa huwa alladhi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayamin wa kana arshuhu alal ma'i sai ce liyabluwakum ayyukum ahsanu amala bai ce ba aksara amala haka yace tabarakallazi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsana amala bai ce ba ah, aksara amala ahsan ahsan kaga ba yawa Allah yake so me yake so kyau to shi kuma kyau shine kiyaye ka'ida domin a cikin kiyaye ka'ida ake samun mai kyau yanzu da mutum zai tashi da asuba sai ji ya kwanta ya ji daɗi kila ma an masa masaji da daddare duk gajiya ta tafi sai fito sallah asuba sai ce to ya ubangiji irin wannan ni'ima da kai min na bacci mai daɗi ba sauro bai dame ni ba kaza kaza asuban nan a madadin in maka biman in ma hudu sai ƙara biyu daga biyu sai ta koba hudu tayi ko a garin mahaukata asubar ka ba ta ba rusasshiya asuba ce to haka da wani zai gaje ce ya Allah mu yau mun gaji mun sha gajiya mun yi aiki mun kaza azhar din nan bari mu dan rage ni biyu tayi to haka ka'idar Allah take shi yasa malam mai ya ce waya kifa inda amrihi wa nahyi ka'idar da zaka kiyaye a wajen aiki in an ce kayi kayi in an ce ka bari ka bari amma in ba haka ba zaka wayi gari a lahira kayi aiki ne yawa amma kuma ya tashi a banza kuma wuta zaka shiga ubangiji yace wujuhun yawma idin khashi'a عاملة nasiba تصلى نارا حامية wasu fuskoki a ranar lahira zaka gansu cike da tsoro da ga masu su ga a firgitacce me yasa amilatun nasiba sun yi aiki tun wahala aikin me yawa suka yi to amma matsalar kuma tasla naran hamiya yawan aikin a tutar babu ya tashi a banza domin wuta za su shiga saboda ba su gina aikin akan ka'idar Allah ba bisa ga koyi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ka ya ƴan uwa mu kiyaye wannan ka'ida matuƙa da kyau kar mu yadda shedan ya ruɗe mu shedan yana da hanyoyin da yake ruɗarka in ya ga farko ba zai hana ka ibadar ba duka ka fi ƙarfinsa ta nan to sai ya zo ya sa maka sallada wanda wajen yawan sallada sai ya mancar da kai ka'idojin ibada wajen ƙari ko ragi ko saɓawa yadda aka ce ko yin gaban kai da yawa daga cikin bayi ta nan shedan ya batar da su da yawa daga cikin bayi ta shedan ya batar da su da haka ya 'yan uwa mu kiyaye wannan duk abin da zamu yi da sunan addini to mu tambayi malamai me Allah ya ce game da kaza in an ce ga abin da Allah ya ce yaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar in an ce ga yadda annabi ya ce to sai mu ikhlasi sai mu tsaya nan wani bawan Allah da Allah ya so shi da shari'a ya kasance duk abin da shari'a ta ce a yi da adadi sai ya ƙara kamar yadda na buga misalin nan da zikirin bayan sallah talatin da uku uku shi ɗari ɗari yake to amma da Allah ya so shi da shari'a wata nan sai ya kwanta bacci da ya kwanta bacci sai aka nuna masa gashi alkiyama ta tashi an zo hisabi mala'iku suna ta kiran mutane suna ba su lada shi ya ɗauka ma sunansa zai zo a listin farko farko a kira shi da farko a bashi saboda har overtime yake to amma sai ya ga mala'iku sun gama raba wa kowa lada an tafi aljanna sun nannaɗe fayil ɗinsu za su tafi sai ya ce gani ni ba ku bani komai ba sai suka ce ya sunanka kai ne wa yace suna nawa ne suka ce to wani aiki kake yi duk dai mu yanzu mun zo da listin masu aiki da sunayen su duk mun ba su lada kai wani aiki kake yace ai ni gashi gashi saboda himma ma da kwazo zikirin da aka ce bayan sallah ai 33 ko ni ɗari ɗari nake suka ce kash to kaji anan inda matsalar ta faru mu ba a bamu da sunanka ba kuma ba a bamu da listin masu yin irin wannan aikin ba domin asali babu shi a record din ubangiji sai farka daga bacci wallahi tun daga nan ya daina bid'a duk abin da aka ce a tsaya nan sai ya tsaya nan wannan shine abin da wasu za su wayi gari a ranar lahira sun wuce gona da iri sun yi abubuwa gaban kansu saboda shedan ya ruɗe su in an ce da kai kada a sanya wa Allah kishiya sai ka ce to ai ni ba sanya wa Allah kishiya nake ba kamun kafa nake da wani dan ya kai ni wajensa to shin Allah ne ya ce ka kama kafa da wani ya kai ka wajensa in an ce da kai Ayi salati irin na annabi sai ka ce ka ji makiya annabi yo salati kowanne ma ai na annabi ne ai ƙauna ce to ita ƙauna ba ta da ƙa'ida tana da ƙa'ida to da haka ya kamata mu kiyaye wannan Allah ya samu dace a wannan aya Allah subhanahu wataala ya ce kaman zuyyina lahu kamar wanda aka kawata masa haka a waccan aya da muka karanto afaman zuyyina lahu fi'ilin zuyyina zuyyina yana nufin an kawata amma ba a faɗi wa ya kawata ba to sai malamai suka ce batattun bayi wa yake kawata musu munanan ayyuka har su rinka yi yanzu wani giya a wajensa kamar ruwan sha baya ganin munin shan giya baya ganin kuma muninta yanzu kai da za a wuce ta gefen ka da ita in ba a wasa ba sai kayi amai saboda warinta sai ta da hankalinka yanzu wani zina a wajensa ko aure kai yanzu in aka ce ga zina sai ka ga kyamata shi ko a wajensa ta zama jiki wani kaza duk ga sunan miyagun ayyuka wasu a wajen su sun zame musu jiki ba sa ganin munin su to waye kawata musu waye sa suke so Allah dai bai faɗa ba nan yace kaman zuyyina lahu afaman zuyyina lahu to sai malamai suka ce shedan shi yake wannan aikin an gane ko a cikin ayat suratul naml inni wajadtu ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wajadtu ra'atan ولها عرش عظيم وجدتها وجدتها لا يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم وكاجا أن الله يا فتو دوانيني فائلا زينة ومن كان أنشي زينة زينة أنقواتا يا زمان ya للمجهول فائله لم يسم to waye mai kawatawar a nan ayar suratul naml sai Allah ya fito da mai kawatawar shine shaitan an gane ko ubangiji madaukakin sarki ya faɗa bisa ga harshen tsuntsu huda huda a lokacin da yake bawa sarki Sulaiman labari wajadtuha wa qaumaha na da mai sarauta bilqisu da ita da mutananta yasjuduna lishamsi min dunillah sune wa rana sujada koma bayan Allah sai Allah ya ce wa zayyana lahumu shaytanu saboda shaitan shi ya kawata musu wannan mummunan aikin har suke ganin sa mai kyau shine afa man zuyina lahu su amalihi fara'ahu hasana wannan shine magana mafi inganci dangane da wannan to amma waɗansu daga cikin malamai sun tafi akan cewa Allah ne ya kawata musu an gane ko dogaran su da aya cikin suratul kahfi ubangiji ya ce inna ja'alna ma alal ardi zinatan laha Allah ya ce mu muka sanya duk abin da ke kan ƙasa don ya zame mata ado don mu jarrabci bayi mu gawa zai fi kyakkyawan aiki daga cikin su to mu gane nan ana magana ne akan mummunan aiki can kuma ana magana ne akan abin da ke kan ƙasa mummunan aiki shedan ke kawatawa amma ƙasa sama da ƙasa Allah ya musu ado ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ولقد زينا السماء إنا زينا سماء الدنيا إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب زين للناس زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المال والبنون المال والبنون المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات غير عند ربك ثوابا وخير أملا وإذا muka tsaya muka fahimci waɗannan ayoyin da kyau waɗannan suna magana ne akan yi wa duniya kwalliya sama da ƙasa da 'yan adam wannan Allah ne ya yi amma sanya wa masu mummunan aiki ganin kyan munin aikin su wannan kuma shaidan yayi Naka ayoyin guda biyu babu cin karo tsakanin su duk inda kaji an ce zuyyina lahu su'u amalihi ko zuyyina la menene zuyyina lahu amalihi to wannan ka sani fa'ilan sa shine iblis ko shaytan wa zayyana lahum ash-shaytan amma duk inda kaji ana maganar kyan sama adin da aka yi mata na taurari adan da aka yi mata na rana adan da aka yi mata na wata adan da aka yi mata na ta zama koriya in babu hazo babu hadari babu gajimare wannan Allah ne yayi adan da ya mata a ƙasa musamman in ruwa ya sauka kaga wani waje tsirrai sun fito koraye shar wannan Allah ne ba wani ba adan da yawa 'yan adan su kansu na son waɗansu abubuwa na sha'awa son ƴaƴa son dukiya son abin hawa son kaza son kaza Allah ya halicci bayi ya sa musu wannan to wannan akwai bambanci tsakanin wannan kuma da wancan da haka Allah madaukakin sarki ce wattaba'u ahwa'ahum waɗanda aka sanya musu kawa ta san ganin munanan ayyukansu a matsayin kyawawa lallai wattaba'u ahwa'ahum sun bi soye-soyen zukatansu fi ibadatil awsani wajen bautar gumaka ai la salaka bainahuma abin nufi da dai ba za ka hada tsakanin waɗannan da waɗancan ba kamar yadda Allah yake la yasawi ashabun nari wa ashabul janna la yasawi Allah madaukakin sarki yace la yasawi ashabun nari wa ashabul janna ba yadda za a yan wuta da yan aljanna su zama daya ba zai yi ba an gane ko dole ne yan aljanna za su bambanta yan wuta ma za su bambanta ayyukansu sun bambanta kudirin zuciyarsu ya bambanta da haka sakamakon su ma zai bambanta a wata 'yar Allah ya ce wa ma wala yastawi wa ma yastawi al amwat wa ma al Allah ya ce wa ma yastawi ولا ahyau ولا amwat ولا dhulumat ولا nur ولا dhill ولا ولا matacce da mai rai ba za su zama ɗaya ba to haka kafiri da musulmi ba za su zama ɗaya ba mai kyawawan aiki da munana ba za su zama ɗaya ba wala zulumatu wala nuru duhu da haske ba zai taba zamowa ɗaya ba duhu daban haske daban haka nan mai kyakkyawan aiki daban shine kamar haske mai mummunan aiki daban shine kamar duhu haka nan wala zillu wala haruru inuwa da kuma garjin rana ba za su taba zamowa ɗaya ba wanda yake cikin inuwa yana cikin kwanciyar hankali wanda yake cikin rana kuma za ga yana jibi hankalinsa a tashe ya furgice to wannan haka ne bambanci tsakanin biyan malai ce kuma wasafa ta'ala aljannata تنشيطا للمجاهدين na cikin aya mai zuwa ubangiji madaukakin sarki kuma zai faɗi kamannin aljanna dan ya sanya wa masu kwazo da kokarin yin aiki dan su same ta nishadi to amma lokaci ya ci mana sai mu hakuri mu tsaya nan idan Allah madaukakin sarki ya kawo kai mu gobe sai mu tashi akan aya ta goma sha biyar jannati allati wuqida al wani bawan Allah ya kawo taimakon marayu naira dubu daya Allah madaukakin sarki ya maida dubunta kuma Allah madaukakin sarki ya sa a dauka aljanna Allah madaukakin sarki ya biya dukkanin bukatu kamar yadda muka faɗa a jiya an riga an buɗe asusu na marayu da haka kofa a buɗe take duk wanda Allah ya hore wa kuma yake da sha'awar ya taimaka to ya kokari ya kawo gudunmawarsa dan a ci gaba da haɗawa babu kaɗan babu yawa Allah madaukakin sarki ya ba da ikon taimakawa assalamu alaikum wa rahmatullah